mace mai ciki koko mai shayarwa ta ci abinci cikin watan ramadan saboda tsoron ita da kanta mana izan ta yi azumi azumin zai cutar da rayuwanta mun gane ko a nan malamai suka ce za ta biya bashin azumin ne kawai babu kari a kai hali na farko kenan mace mai juna biyu koko mai shayarwa su ci abinci cikin watan ramadan saboda tsoron ainihin kawunansu koko zatin kansu a cikin wanga hali malamai suka ce za su biya bashin azumin ne mana ba za su ciyar ba saboda haka suka ce wala ta alai babu ƙari akan wannan hali na biyu eh, su ci abinci cikin watan ramadan saboda tsoron 'ya'yansu mana mace ta ci abinci cikin watan ramadan saboda ɗan da ke cikin cikinta ko kuwa ta ci abinci cikin watan ramadan saboda ɗan da take shayarwa zai tutu idan ta yi azumi wannan shine hali na biyu a nan malamai sun hada mata hukunci guda biyu hukunci na farko suka ce za ta biya sa'annan kuma ta ciyar mun gane ko za ta biya kuma ta ciyar abin da yasa suka ce za ta biya saboda fili ne don ba ta yi azumi ba abin da yasa kuma suka ce za ta ciyar saboda ta sha ruwa ne ba don zatin kanta ba saboda ɗan nan da take shayar da shi koko ɗan nan da ke kwance a cikin cikinta mun gane ku, saboda haka sun ka hada mata wannan abu guda biyu zan sake maimaitawa hali na biyu mace ta sha azumi ta ramadan saboda tsoron ɗan da take shayarwa ko kuwa ɗan da ke kwance a cikin cikinta a nan malamai sun hada mata hukunci guda biyu hukunci na farko suka ce za ta biya mana in Allah ya sa ta yayi shi ta biya wannan bashin azumi sa'annan kuma ta ciyar kowane rana eh, nisfu sa rabin ainihin sa'i nabi guda biyu kenan yi abin da ya sa suka ce za ta biya saboda ta sha ruwa abin da ya sa suka ce za ta ciyar kuma saboda shan ruwan da ta yi saboda ainihin danta ne ba saboda zatin kanta ba ne mun gane hali na farko da ta sha saboda zatin kanta suka ce biya kawai za ta yi amma hali na biyu da yake ta sha ne ba don ita da kanta ba don ɗan suka ce abu biyu ke kanta za ta biya kuma ta ciyar hali na uku shine su ci abinci cikin watan ramadan saboda tsoron zatin kansu da kuma ɗan da ke tare da su mana mace mai juna biyu ta sha ruwa cikin ta Ramadan saboda ita da kanta in ta yi azumi za ta tutu na biyu kuma saboda ɗan da take ɗauke da shi a cikin cikinta ko kuwa ita mai shayarwa ta sha ruwa saboda ita da kanta za ta tutu idan ta yi azumi sa'annan kuma ɗan nan idan ta yi azumi shi ma zai tutu saboda ba za ta samu abinci ta ci ba balle ya samu ainihin ruwa na nono wanda ke za ta fidinsa mun gani to yaya za ta yi malamai a cikin malamai akwai wanda suka ce za su biya ne kawai wala ziyadata alai mana za su jira in Allah sa suka samu karfi shi su biya wasu kaulin suka ce za su ciyar ne su huta zance ɗaya wani kauli suka ce tana da zabi in tana so ta ciyar in tana so kuma ta biya wanda ta zabi daga cikin biyu ga baki daya ta yi ta yi daidai na ji mun fahimci wannan matsala mu saulara da kyau saboda yana cimma mata tuwo a kwarya kwarai kuma tambaya na yawan zuwa a kansa khususan kamar da yake na fada farko shigan watan ramadan hali na uku mace ta ci abinci watan ramadan saboda tsoron zatin kanta da kuma ainihin danta kun gani a nan wasu malamai suka ce biyan bashin ranan eh, watan za ta yi kawai wasu suka ce ciyarwa za ta yi kawai ta huta wasu suka ce tana da zabi in tana so ta ciyar in tana so kuma ta biya yi amma idan ka koma a cikin littafin Sheikh Muhammad Salah Al-Uthaymin mai suna Asharhul sharhul mumti زاد المستقني جزئي نشيدا صفا دري uku da arba'in da tara page 349 zuwa 350 a ciki yarin jayar da cewa mace mai ciki da mai shayarwa idan suka sha ruwa cikin wata ramadan kowane irin hali ne sawa'un sun sha ruwan ne saboda zatin kansu ko saboda 'ya'yansu ko ko sun sha ruwan ne saboda zatin kansu da kuma 'ya'yan ya ce abin da ke kansu shine su biya kawai kasu ciyar wannan shine matsalan da Sheikh Muhammad Salah Al-Uthaymin ya rinjayar a cikin littafinsa da yake na ambata da kuma wannan safaha kuma wannan shine zance wanda yake mafi yawan malamai suke kai mun gane ko domin mace mai shayarwa da mai juna biyu hukuncinsu suka ce hukunci mara lafiya ne wanda yake ake kaunan warrakansa a nan gaba mara lafiya kuma wanda ake kaunan warrakansa hukuncinsa shine ya saulara ya sha ainihin sukan da ke kansa sa'annan ya saulara izan ya samu lafiya ya ranka su daga cikin wasu kwanuka daban kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul bakara fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance lokacin shigan wata yana cikin eh, hali na tafiya ko ko bai da lafiya ya kididdiga kwanukan da yake ya sha ya ranka su daga cikin wasu kwanuka daban saboda haka shi suka ba mace mai shayarwa da mai juna biyu hukunci mara lafiya wanda yake zai warke tunda kuma ana kaunar warrakansa abinda ke kansa shine ya sha ruwa ya jira shi ya biya mun gane ko wannan shine zance wanda Sheikh Muhammad Salah Al-Uthaymin ya rinjayar kamar da ke na fadi kuma shine zance wanda ke mafi yawan malamai suke kai mun gane ko zan sake nanatawa zance wanda yake dangane yake mata ne kuma ba talabatul ilimin bane me yasa mm. baka doki rajih alqaul nan su su da shi saboda kar ya shiga musu domin magana nan ko mm. almagiri ma shi ka shi ka yi very careful mm, saboda mas'ala na fiki ya kamata mu yi bayani zan tutukan malamai duka baki daya daga nan ikhtilafu ummati rahama shi ka gan cikin zantutuka guda biyu shi ka gan wanda yake ainihin zai fi taimaka mata ta zabi ta aiki da shi kaga ta yi daidai saboda zance na bin kuma waje yana da ma'ana kwarai wanda ya kamata mu ainihin bayanin shi amma bayani na farko na yinga mun gane ko bayan kashi-kashi na halayyarsu guda uku shi Uthaymin ya ce mace mai ciki da mai shayarwa mun gane ko abin da ke kansu shine su biya ta jira lokacin ne ki ta samu karfi ta biya ainihin basu sukan azuminta sawa'un ta sha ruwan ne saboda ita da kanta ko saboda danta ko ko ta sha ruwan ne saboda ita da kanta da kuma ainihin dan mun gane ko amma a ko zance bi wanda yake yana da muhimmanci kwarai shine zancen ainihin eh, babban malamin mu a sheikh muhammad salah al-uthaymin shi zancen ainihin babban malamin mu. Dr. Yusuf Alkardawi, kardawi mun gani Dr. Yusuf al shi ya tafi a cikin littafinsa wanda ake ce ma hadil Islam Fatawa Mu'asira juzi'i na farko safa 311 311 zuwa 312 shi ya khalafa ma wannan zance ya saba wa wannan zancen ya tafi zuwa ga cewa mace wanda ta sha ruwa cikin ramadan saboda juna biyu ko ko saboda shayarwa ko kuwa ta sha ne saboda tsoron yaron ko ita da kanta ko ko saboda tsoro ita da kanta da yaron ya ce laisa alaiha illal it'am babu wani abu na biyan bashi a kanta sai dai ta ciyar kawai ta huta na so mu saulara mun gane ko shi ce balle ma izan ya kasance shayarwa da juna biyu yana jeruwa a kanta kowane shekara ga nassin ainihin maganansa zan karanta mu ji ya ce wai kad yabduli saboda adalci na ilimi ba ya yi yanke da cewa ai aiki da zancensa ba ne yana magana ce hakikan ya bayyana mini ni dr yusuf alkardawi annal it'ama wahadahu ciyarwa kawai ja'izun ya halatta dunal qada ba shi ta biya bashin ba gawa limra'atin ya tawala alaiha alhamlu wal irda ga macin da yake juna biyu da shayarwa yana jeruwa a kanta bi haithu la tajidu fursatan lil qada ta inda ba za ta samu dama na biyan bashin azumin da ke kanta ba fahiya fi sanatin hamil ita za same ta cikin wani shekara tana dauke da juna biyu wa fi sanatin murdi wani shekara kuma a same ta tana shayarwa kamar misalin, watan ramadanin ga ya shigo ba ta yi ta azumi saboda juna biyu sabon watan ramadan zai shigo kuma don shayarwa shekara biyu ne mun gane ko gashi nan kuma tana shayarwa eh, sabon ramadan kuma zai iya shigowa a lokacin tana da juna biyu sabon ramadan kuma ya sake zagayowa tana tare da ainihin ɗa da take tana shayar da shi shi yasa ce wa fi sanatin lati da hamil sabon shekara kuma a same ta tana tare da ainihin juna biyu a lokacin kaga azumi yana mi yana taruwa a kanta idan azumin ya taru a kanta biyan shi zai mata wuya saboda yi yace wa haka za tawala alaiha alhamlu wal irda haka halin ta yake shayarwa da juna biyu yana jeruwa akan ta bi haithu la tajidu fursatan lil qada sai da ba ta samun dama da za ta biya bashin azumi shi yace fa idza kallafna a kulli al ayyam allati aftarata idan muka kallafa mata cewa ta biya basu sukanta wannan watan ramadan da ta sha baki daya ko na shekara nawa ne shi yace fa ma'anaha annahu yajibu alaiha an tasuma iddata sanawatin muttasila mana haka mun lazimta mata ta azumci shekaru masu yawa kuma suna bin juna in shekara hudu ne kaga za ta biya bashin azumi wata nawa wata hudu mun gane ko in shekara biyar ne za ta biya bashin azumi shekara biyar kaga ba sauki bane khususan bashin azumi ke da wani abu idan aka riga aka biyo ka bashin shi biyan shi ba sauki bane khususan ga mata mun gane ko to she ce wa fi zalika usrun a cikin haka din kuma akwai wahala akwai wuya Allah kuma yuridu bi ibadi yusr yana nufin ainihin sauki ne da bayinsa da Allah wajibta mana azumi wata ramadan ya ce yuridu lahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr Allah yana nufin sauki ne gare ku baya nufin tsananta muku saboda haka sai tafi zuwa ga cewa idan an samu mace wanda haihuwa da shayarwa ko kuwa juna biyu da shayarwa yana jeruwa a gare ta har aka samu shekaru masu yawa ya ce abin da ke kanta shine ta ciyar kawai kada ta biya saboda a cikin biyan nan akwai wahala akwai tsanani Allah kuma ya ce babu tsanani a cikin wannan addini wa ma ja'ala alaikum fiddin min harajin babu wani damuwa a cikin wannan ainihin addini ma'ana idan ka lura da maganar Dr. Yusuf Al-Qardawi eh, hafizahullah za ka gano cewa shi ya kasa mata masu ciki da masu shayarwa kashi biyu kashi na farko a mace wanda ita ciki da shayarwa bai jeru a kanta ba shekara ɗaya ne kawai kamar misali wannan shekaran watan ramadan ya shigo shi tana da juna biyu kamin sabon shekara tana shayarwa amma bai hana ta yin azumi ai kaga wannan bashin shekara ɗaya ne kawai she ta biya kada ta ciyar according to fatawan dr yusuf alkardawi amma an samu mace kashi na biyu wanda ita eh, juna biyu da shayarwa yana jeru a kanta wannan shekara tana da juna biyu sabon shekara tana shayarwa shekara mai zuwa tana da juna biyu sabon shekara tana shayarwa kaga Eh, azumin zai taru a kanta ciyarwa za ta yi a cikin wanga hali ya su ta huta kawai saboda in an ce ta biya ba sauki bane ba za ta iya biya ba ta yi sakaici kuma Allah subhanahu wataala zai yi zai kama ta mota guda haka da sauki in kuma ana wanga bayani watakila eh, kad tastaba ido kana gani kamar ya zai haka ya faru wannan shekara tana da ciki wannan shekara tana shayarwa ana iya faruwa khususan waɗanda yake suna zamne kasan turai lasi akwai bawan Allah da ya na daga Canada matansa shekarar ta hudu ba ta azumi kuma wallahi duka ciki ne da shayarwa ka gane ku yanzu ta yi azumin shekara hudu wata hudu sauki ne ba sauki ba ne shi sa maganar shi waje jiddan yana kama ainihin hankali wani kana zance na farko mun gane shi ma yana aiki su sun tafi zuwa ga hukunci ta hukuncin ainihin mara lafiya ne akan haka ana kaunar za ta warke a nan gaba shi ta biya kada ta ciyar amma mun kawo kan ne guda biyu wanda kai aiki da shi ka kai daidai abin da yasa malamai suke swabani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza game da mace mai ciki da mai shayarwa saboda babu nassi wanda yake kata ya zo ya raba gaddama babu shi inda ce a ko nasi sahihi wanda ya zo raba gaddama cewa mace mai ciki da mai shayarwa ga abin da ke kansu a lokacin malami bai da wani ijtihadi a ciki shi dai abi ainihin nassin nan na ayan alkur'an ko hadisi amma babu da wali zalika sawwa ga lahumul khilaf saboda haka swabani ya halatta a gare su wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kowa ijtihadin sa yake yi ijtihadin kowar malami kuma nashi ne bai lazimta ma al'umma su aiki da ainihin wannan ijtihadi nashi mun gane ko Allah sa mu dace wannan shine ainihin tambaya na farko da jawabi to tambayar mu na biyu shine menene hukuncin wanda ya mutu kuma bashi azumi na kansa na'am mutu ya mutu da bashi azumi na'am wannan tambaya shi ma yana daga cikin tambayoyi wanda ke ci muna tu a kwarya ana yawan tambaya kwarai ko shigan wannan watan ramadan ina jin malamin da ya kubuta daga wannan tambaya daidai ne kun gane ko idan mamaci ya mutu bashin azumi na kan shi yana da halayya guda hudu a wurin malaman shari'a eh, kamin ka shiga ciki da na so roke ka ba ko da aka bar lokaci kadan kaga mun karatu da muka yi ina so in raba kyauta kai ce mata zalla su kira su nuna karatu da muka yi mugan ko kusan so su yi gudan musu kyauta me eh, shawara ka eh, yana da kyau yana da kyau inda za mu iya mu samu fa biha wa nima shikenan hmm. akwai malam haris ya yake ya bada kwayar kwai bayan dabino duka saboda shi ba tsoro ku tafi na'am eh mamaci ya mutu da bashin azumi yana da halayya guda hudu hali na farko ya yi sakaici wata ramadan ya shigo bai azumin ba da gangan bai da uzuri na shari'a na rashin lafiya ko tafiya ko haida ko kujini haihuwa babu ɗaya daga cikin uzuri da yake shari'a musulunci ya ba da dama a sha ruwa da shi watan ramadani ya shigo ni yana da lafiya yana da ƙarfi she bai yi azumin ba har tsawon sati ɗaya ko kwana goma shi ya bar duniya wannan hali na farko kenan ai kaga an samu sakaici da gangan yayi watan ramadani ya shigo lafiyar shi lau har aka yi sati ɗaya ana azumi bai yi ba har ya kai kwanuka goma ko sama da haka bai yi ba shi ya mutu kaga nan ya bar wajibi an samu sakaici mun gane hali na biyu watan ramadan ya shigo yana da ainihin karfi yana da lafiya ya azumi sati daya shi ya warki ta inda ya iya ci gaba da azumin amma shi bai ci gaba da azumin ba shi ya jira ya sha ruwa bakwai guda cikin shan ruwan shi bakwai gudan nan ko kwana goma ko sama da haka shi ya mutu a kaga nan ma an same shi da ainihin sakaici mun gane saboda akwai magana kai na'am balin din sa nafsi basira ya zai sai kuma sakaki yayi ai shi da kanshi ya san kanshi shi samu ce sakaici yayi in ba sakaici ba shi ya sani balil insanu ala nafsi basira kaban da ke kafani hmm. mun gane mu muna magana ne halin in an same shi irin haka ya ciwo ga gashi nan ya warke ya iya yi azumi mu haka muke gani hmm. amma in shi bai yi azumin wannan tsakanin shi da Allah hmm. amma in ya iya yi mun gane ko bayan ya warke she zamuna bai yi ba aka samu sati daya sati biyu ko makamancin wa'annan shi ya bar duniya ka gana an samu Eh, sakaici haka mu za mu bashi ainihin hukunci in shi yana da wani bayani shi zo muna bayani a ah, malam ba sakaici bane yanda nake jin yanayin jikina ba zan yanayi azumi da shi ba saboda ko galabatu zan shari'a musulunci ya baka dama kai kai aiki da abin da ke rinjaya akan zatunka ka samu yanayin jikinka kana ganin laulayin yadda yake maka ba kai kai azumi da shi shari'a musulunci ya baka dama in ka sha ruwa da shi kai daidai li anna Allah ta'abbadana bi galabati zan domin Allah ya bautar da mu da abin da ya rinjaya cikin zatunmu ne misali don mu kara ganewa kamin mu ci gaba Eh, ruwa ne guda biyu na alwala yana ajiye wannan najasa ya fada a ciki wannan kuma ruwa ne mai tsalki wani abu bai fada a ciki ba she ka zo ya daure maka ka yarkice maka wani ciki ne najasa ya fada ciki wani ruwa ne ciki wanda yake mai tsalkin baka sani ba shi kai aiki da galabatu zanninka da abin da ya rinja a cikin zatonka cewa kai wannan butan shi ne wanda na najasa bai fada a ciki ba she kai alwala da shi kai sallah sallanka na nan saboda ba da gangan kai ba kai aiki da galabatu zanni ne kun gane ko ta yi. to wannan watan ramadan ya shigo shi azumci sati daya mun gane ko shi ya warke ta inda zai yi ci gaba da azumi shi bai ci gaba da ainihin azumin ba aka samu sati daya har biyu bai azumi shi ya mutu kaga nan an samu kuma sakaici shi sa hali biyu na farkon ga ako sakaici a ciki a nan malamai sun yi sabani wani hukunci ke kan wannan mamacin zance na farko suka ce yusamu anhu za a masa azumin ne shi danginsa su raba azumi a tsakanin su su yi mun gane ko saboda an same sa da ainihin sakaici shi sa azumin nan Allah ba zai yafe masa ba hakkin Allah ne shi an biya mun gane tayi sa'annan wasu malamai suka ce a'a za a ciyar masa ne ba za a yi ni azumin ba za a ciyar ne mun gane wanda suka ce za a yi masa azumin ne menene dalilin su sun kafa dalili da hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma Allah kara musu yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala cewa manzo Allah sira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man mata walam yaqdi wanda ya mutu bai biya bashin azumin sa ba alhalin ako sakaici kenan at'ama anhu mallahu tasarrufu fi malihi an kulli yawmin miskina wanda ke da ikon tasarrufi a cikin dukiyansa mana danginsa ke na majibintan al'amarinsa su ciyar masa kowane rana ainihin talaka kowane rana shi a ce da ainihin talaka adadin kwanukan da yake yana kansa tirmis da ibn maja sun karwaito wannan hadisi na daga cikin dalilin kuma da suka ce za a ciyar ni hadisin da imamul bukhari ya rawaito daga abdullahi ibn abbas allah kara musu yadda ya ce لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وإنما يطعم عنه وي وني بي ma wani sallah. wani bai yi ma wani azumi inna ma in mutum ya mutu ya bar bashin azumi za a ciyar masa ne ba za a yi ainihin azumin ba ne mun gane ko saboda haka suka ce idan an samu mutum da sakaici haka na bashin azumi har ya kwan babu za a ciyar ne ba za a masa ainihin azumin ba ne mun gane ko sannan kuma zance na biyu shine zance mafi yawan eh, malaman shafi'a su sun tafi zuwa ga cewa a ba za a ciyar ba ne idan ya mutu za a raba azumin ne Eh, a yi masa dangi shi su raba azumin tsakanin su su yi saboda inda ya bar dukiya ai su za su gada ko yi ko kuwa ba dangin ba a samu wani mutum bare da izinin dangin ya yi masa ainihin azumi an ya bashi kudi ya yi masa azumi eh, da yake ya yi tsakaici bai yi su ba a cikin watan ramadan menene dalilinsu hadisin da imamul bukhari da muslim sun ka rawaito amma lafazin na muslim ne daga nana aisha allah kara mata yadda nana aisha ta ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa alai siyamun anu waliyu wanda ya mutu azumi na kansa majibintan al'amarinsa su za su yi masa ainihin azumi kaga ce wanda ya mutu eh, azumi na kansa majibintan al'amarinsa za su yi masa wannan ainihin azumi saboda haka suka tafi zuwa ga cewa in an samu mutum da bashi azumi kuma ko sakaici a cikin bashin shi Allah masa rasuwa ba za a ciyar bane za a raba azumin ne a mun gane kaga eh, wannan dalilinsu na farko kina ko kuma dalili na biyu wanda bazar ya rawaito malasan ya ce man mata eh, wa alai siyamun sama anu waliyuhu in sha'a wanda ya mutu azumi na kansa majibintan al'amarinsa za su yi masa azumi in sun su mana in suka gama za su yi azumi za su yi wakilta wani bare ya yi masa ainihin azumi kaga wannan hali biyu na farko ke dama na ce mamaci ya mutu ya bar bashin azumi yana da hali hudu a shar'anci hali na farko watan ramadan bai zo ya same shi da eh, watan ramadan ya shigo yana da lafiya bai yi azumi ba shi ya zo ya kwan babu an samu sakaici ko ko watan ramadan ya shigo ba yi da lafiya aka yi sati ɗaya ba yi da lafiya amma shi ya warke zai iya yi azumin shi bai yi ba shi ya kwan babu mun gani anan an same shi da sakaici malamai sun yi sabani ya za yi zance na farko suka ce za masa azumin ne za a raba ni a yi zance na biyu suka ce a'a za a ciyar masa ne kun gane ko cikin wanga zantutuka guda biyu wanda an kai riko da shi duka an yi daidai to ga hali na uku shine watan ramadan ya shigo alhali mutum ba yi da lafiya bai iya azumi ko da rana ɗaya ba shi ya mutu ma an shigo watan ramadan ya shigo ba ka da lafiya har tsawon sati biyu ko sati uku ko sama da haka ko kasa da haka mun gane she mai shi Allah masa rasuwa ai kaga wannan ba sakaici a cikin lamarin shi bai da lafiya ne tunda bai da lafiya Allah subhanahu ta'ala ba zai kama shi da laifi ba nan malamai suka ce la yusamu anhu wa la yut'amu li'annahu ghayru mufarrid ba za a masa azumin ba ba za ciyar ba saboda bai yi sakaici ba akwai ka'ida kuma da take cewa wai ta'atu ala qadri taqa biyayya ga Allah gurgudo iyawan bawa ne shi kuma bai da ikon da yake zai yi bai iyawa tunda bai iyawa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sannan manzon Allah sallallahu ya ce a cikin hadisi wanda muslim ya rawaito da wani shi manzo Allah ce idza amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum idan na muku umurni da wani abu ku aikata matukan iyawanku shi kuma bai iyawa tunda bai iyawa Allah subhanahu wataala ba zai kama shi saboda haka mu lura in kana da mamaci wanda yake ya mutu ya bar bashin azumi ka kalli ka gani sakaici ne za a biya ko a ciyar in ba sakaici ba ne watan azumi ya shigo ba da lafiya har ya mutu ba komi kan shi ba ciyarwa kuma ba za masa ainihin azumin ba kuma Allah subhanahu ta'ala ba zai kama shi ba su duwa muna afkawa cikin wanga kuskure ba mu binciken wannan ainihin tafasil ka kira malami baka mai wanga bayanai duk baki daya saboda shi kuma ya samu ya maka bayani wanda ke zai gamsar da kai mun gani tayi wannan shine hali na uku hali na uku watan ramadan ya shigo baka da lafiya ko kuma mutum ba da lafiya bai ya azumi ba ko kwanuka nawa ne in ya kwan babu cikin ciwon ba za ciyar ba kuma ba za biya ba saboda bai sakaici ba inda yana da lafiya da yayi sannan hali na hudu shine mutum musulmi ya mutu alhalin azumi na bakayya na kan shi azumi da ba kai ya dau alkawali tsakanin shi da Allah cewa in Allah ya biya mai bukata kaza zai azumi kwanuka kaza ko kuwa in Allah ya biya mai bukata kaza ko kuma Allah ya warkar da shi zai azumi sati ɗaya ko sati biyu ya gode ma Allah subhanahu wataala a takaice ne alkawali ne ya dau tsakanin shi da Allah cewa in Allah ya mai abu kaza zai azumi ya gode ma Allah subhanahu wataala kaga wannan ba kaice ne ya dau alkawari tsakanin shi da Allah to shi Allah ya biya masa wannan bukatan in ciwo ke yi Allah ya warkar da shi ko kuwa bukatan da yake neman Allah ya biya a lokacin wannan azumi na bakaici ya zama wajibi a kan shi mun gane ko don murasanu ya ce man nazara an yuti Allah falyuti'u duk wanda ya bakaici zai bi Allah ya bi Allah umurni ne saboda kan ka dau alkawari na biyayya tsakanin kai da Allah ka Allah ka shi a bisa ga wani sharati Allah in ka bani lafiya cikin wannan ciwo da nake zan azumi kaza ko kuwa in ka biya min bukata iri kaza zan yi azumi kwanuka kaza ya zama dole ne akan ka matukan Allah ya biya maka wannan bukatan ko ya warkar da kai mun gane ko tayi idan mai shi da wannan alkawalin ana nan shi Allah ya biya mai san shi bai iya yayi azumin ba shi ya kwan babu yayi alkawari zai azumi kwanuka goma shi Allah ya masa rasuwa ko kuwa ya biyar daga ciki shi Allah ya masa rasuwa sauran biyar kenan ko ba gaskiya ba to wannan biyar ya za yi da shi a nan malamai ba su yi sabani a cikin cewa za a masa azumin ba tunda azumi ne na bakaici za a masa azumi nan ba za a ciyar ba mun gane ko menene dalili hadisin da Imam Bukhari da Muslim sun ka rawaito lafazin na Muslim ne daga Abdullah ibn Abbas Allah kara musu yadda yace ja'at imratun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo gun ma'aiki sira da aminci Allah su tabbata a gare shi annabi Muhammad kenan kala ce ta ce ya rasulullah ya kai mai da aikin Allah inna ummi matat wa alaiha siyamu nazar lalle uwata ta kwan babu azumi na bakaice na kanta a mu ana shin zai na mata wannan azumin kala shi manzon Allah alaihi salatu wasalam ya ce da ita a fara'aiti lau kana ala ki dainu faqadaiti ki bani labari da ce ana bin ki bashi shi kika biya a kana zalika yu'addi ana shin biyan ya samu shiga ko dai bai samu shiga ba qalat na ta tace i e, ya samu shiga shi mun sanin yace fasumi an ki shi dai ki da ki azumi na bakaicin da ta tayi mun gane ko saboda haka hali na hudu mutum ya dau alkawali na azumin ba kai tsakanin shi da Allah in Allah bai biya mai bukata ka zai azumi kwana goma ko sama da haka ko kasa da haka kuma shi bukatan ya biya wannan azumi ya zama wajibi a kan shi in bai ya bai kun babu wajibi ne dangi su raba wannan azumi tsakanin su su yi kuma suka yi wannan mamaci nasu ya kubuta na alkawalin da ke tsakanin shi da Allah na azumi mun gane ko ta yi amma Sheikh Mohammed nasiruddin Al-Albani shi ya kebance. biyan bashin azumi na bakayya da wannan hadisi tunda hadisin ya zo kan bakaice ne kawai a saya kai amma banda shi duk wani azumi na farilla wanda yake yana kan bawa kamar azumi na kafaran ransuwa ko azumi na kafaran watan ramadan ko ko azumi na kafaran bayan ta matan shi da ya ce izan na kwanda ke na kwanda mahaifiyata ya bayan ta ta kenan kaga yana da kafara na azumi ko ba gaskiya ba a wurin imamu nasir din al-albani ko da yake azumi ne na farilla amma tun da ba ba kayya ba ne izan mamaci ya kwan babu ba za a yi wannan azumin ba shi in ba kayya ne kawai saboda ya takaita akan ainihin nassi domin kan ba kai ce ne ya zo mun gane ko amma Sheikh Muhammad Salah Al-Uthaymeen ya mai masa martani bai dace da wannan fatawa na Sheikh Muhammad Din Al-Albani ba saboda ko ka'ida da take cewa wai la bagi an tubna kamun layi alal qalilin nadir ba daidai ne a gina hukuncin Allah akan abin da yake kaɗan ne yake faruwa a rayuwa ba ba kai ce ma wasu musulmai ba su me ake ce ma ba kayya ba to ba daidai ne hadisin gai zo a takaita a kai ba mun gane ko saboda haka she ya bude bayani she ce idan mutum ya kwan babu in dai ya bar bashin azumi a kan shi na farilla ba kayya ne azumin kafarar ransuwa ne azumin kafarar bayan ta matan shi ne azumin kafarar watan ramadani ne ya ce dangin shi za su biya wannan azumin mun gane ko kuma wannan shine zance wanda yake arraji rinjayen zance wanda yake ana dogara a kai saboda a bude hukuncin hadisin a fadada shi ya fi a ce za a takaita shi khususan takaita wanga hadisi akan ba ce malamai suka ce jumudun ne ala zahirin nas tsandarewa ne mun gane ko a kan ainihin zahiri na nasi kowa ya san zahiriya ba abin da ya sa fatawansu ya zamo karkataccen fatawa dai saboda riko da zahirin nasi kawai da suke yi ba su ainihin fadadawa misali don mu gane kaga zahiriya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce eh, a cikin hadisin aurar da budurwa ya ce walbikiru to ko wa idhinuha simatuha mace budurwa in za aurar da ita ana neman izinin ta ne yaddanta shine ta yi shirin zan auren miki da ainihin wani malam haris ko kuwa malam ukasha mai addini ne me kika ce shi ta yi shirin yana nuna ta yadda kenan to a wurin zahiriya in ka ce ma yarka budurwa zan auren miki da malam haris ko kuwa malam ukasha mai addini ne kina so shi ta ce eh baba ina so bata yadda ba don manzo Allah ce izinin ta shine ta yi shuru tunda bata yi shuru ta yi magana ba yadda bane mun gane ko to kaga wanga jumudi ne akan mi zahirun nas alhali kowace mace da irin sharku wanda ita da ubanta suka yi wata ta yi shuru saboda tana kunyan ta gaya da ubanta haka wata kuma ta yi magana ita da uban sun sharku ire irin wani abu bata gan cewa akwai kunya tsakanin eh, itar babanta ba ta fadi kuma ta yi dariya shi yasa an ka ce in ta ce eh tana so ba ta yadda ba a'a ba daidai bane ma'ana ta kara da abin da ke cikin zuciyanta nan karfi ne da maganan da ta yi mun gane ko Allah sa mu dace ina jin lokaci ya halare mu mun da sa'aya a nan ga insha Allah bayan lamar sauraro kamar yadda ka ji muna tare da Sheikh Yusuf Said Yahya akan wanga bayanai masu kamshi masu daɗi game da abin da ya da ke mana haris yanzu na ji bamu da wani magana shi ne mu tafi wurin zuwa ga wurin layi eh, hasatan mata akwai dama a yi tambaya kuma akwai dama a yi tambaya saboda wanga abubuwa